فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأن هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na al bukari da ke na rijiyar zaki a cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba ran Alhamis yau 17 ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 wanda kuma yake daidai da shida ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimin tsayyib wallafar babban malamin nan mashhuri mai suna muhammad ibn abubakar ibn qayyim al ta rahimahullahu ta'ala ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 751 wannan shine darasin mu na 71 cikin wannan littafi ah, kuma muna cikin fasili na uku wanda shine fasili na shimfiɗa na wannan littafi kafin shiga cikin ah, babban makasudi na shi wannan littafi wato babban jigo na rubutun wannan littafi wannan fasilin kamar yadda muka fara karatunsa a makon da ya gabata yana magana ne akan sanin maratib na ayyuka wato ayyuka matakai-matakai ne akwai wanda yake ya fi lada akwai wanda yake bi masa alada haka mataki-mataki to amma akwai wani lokaci da ake fifita wanda aka fi lada din akan wanda ya fi lada saboda kasancewar wannan shine mahallinsa da ya kawo mana misalai kamar a ah, azkar da ake yi a cikin sallah a ruku'u da sujjada a ruku'u da sujjada duk da kasancewar karatun qur'ani shine afdalu kuma yace karatun qur'ani shine afdalu min adh-dhikr sannan adh-dhikru afdalu min ad-du'a alladhi huwa as-su'al ce karatun qur'ani shi yafi zikiri zikiri kuma yana wato yafi addu'a wanda ita ce roƙo bawa ya roƙi bukatarsa da muka ce idan aka ga dama sai a faɗaɗa abin a ce sallah kamar yadda zai zo ya kawo nan gaba sallah ita ce farko sai karatu alkur'ani sai kuma zikiri sai addu'a amma akwai wani wurin da zikirin shi ya fi a kan karatu alkur'ani bal ma an hana ka karanta alkur'ani a lokacin kamar lokacin da kake sujada ko lokacin da kai ruku'u ba a yadda kana sallah kayi yi ruku ka karanta alkur'ani a cikin ruku ba ko kayi yi sujada ka karanta alkur'ani a cikin sujada ba duk kuwa da kasancewar alkur'ani ya fi tasbihin da za ka yi falala amma a lokacin ana buƙatar ka ne da wannan tasbihin ba karatun alkur'ani ba to kaga a daidai wannan lokacin tasbihin shine mafifici balma shine muta'ayyin shine ya wajaba kai ba karatun alkur'ani ba to shi ne nan yake cewa wa hakaza al-azkaru muqayyadatu bi mahalla maksusatin, afdalu min al-qira'ati al-mutlaqa shi haka nan dukkan wani zikiri da aka kayyade shi da wasu gurare na musamman to nan shi su suka fi falala yi waɗannan zikiran sama da kai abin nan sama da kai karatu al-qur'ani wanda yake sake akwai al'ankarul muqayyada akwai al'ankarul mutlaqa kamar yadda muka san akwai qira'atul qur'an muqayyada akwai al kamar yadda muka san an akwai al akwai al-mutlaqa al su ne zikirin da aka ce idan an yi abu za ka ce kaza ko a lokaci kaza ka ce kaza ko a cikin sallah in ka yi ruku ga abin da za ka ce in ka yi sujada ga abin da za ka ce in ka sako tsakanin sujjada da sujjada ga abin da ake faɗa in ainihin ka kana tahiya ga abin da za ka faɗa kowane abu aka faɗi abin da za ka faɗa in ka tashi da safe ga azkar na saba, da yamma ga azkar na masa eh, akwai azkar na ba'ad na duhur salawat bayan ka gama sallah ga abin da ake ake ci ka faɗa to waɗannan su ake kira al-azkarul muqayyada an musu lokaci an musu guri مقيدة بأحوال أو بالمحال بالمواضع أن قيد da بولاري قولوا كتاب to akwai kuma al'askarun mutlaka kana zaune ka rika ambatan Allah da ce a tsiyaman wa ƙaunar wa ala junubi ambatan Allah suna tsaye ko suna zaune ko suna kishin gidi to ala kulli kana tafiya ka ambaci Allah kana zaune ka ambaci Allah kana kwanci ka ambaci Allah wannan zikiri ne wanda yake mutlak take ba kaidi kamar da salloli akwai al-salawat al-muqayyada an-nawafil al-muqayyada su ne kamar rawatib da mutum yake yi kafin sallah azhar da bayan sallah azhar da ainihin bayan kafin sallah abin bayan sallah magriba da kuma bayan sallah isha'i da kuma na na abin nan raka'atayn fajr akwai wutiri na sallar dare qiyamul layl waɗannan dukkan su nawafil ne muqayyada an faɗi lokutan su akwai nawafil mutlaqa kana zaune a masallaci ba lokacin da aka hana nafila ba kana da dama ka tashi kai nafila ba hana ka ba matukar dai baka shiga lokacin da aka ce an haramta yin nafil filo ba a lokacin to kaga ba ka yi ta bane saboda tana cikin rawatib amma dai ka ga dama ka yi kuma shari'a ba hana ta ba dole ita ce annawafil almutlaqa to shine ran ma yake cewa al-azkar dukkan zikirin da yake muqayyad an masa qaidi an yi aje masa lokuta ko gurare na musamman afdalu min al qiraat al-mutlaqa to yafi karatun al-qur'ani wanda yake saki akwai karatun al-qur'ani na cikin sallah dole in sallah ka karanta fatiha a farko wannan a ce muƙayyada ba a yadda kai sallah ba ba karatun fatiha ba karatun ma an kayyade maka fatiha sannan kuma aka ce ka karanta wani abu na sura karanta wani abu bayan fatiha wanda wannan sunna ne to kaga wannan an kayyade ka a cikin sallah aka neme ka da wannan sannan bayan wannan kuma duk sanda ka ga damar karanta alkur'ani domin neman lada kana damar ka karanta sune sune ita ce alqira'al mutlaqa wacce babu wani kaidi ba a yi mata lokaci ba sanda kake da kake da bukata kake son karatun alqur'ani kana damar ka karanta to wannan yake cewa to kai zikiri wanda aka yi masa kaidi a lokacin da yake gurin mahallinsa ne ya fi kai karatun alqur'ani ya fi kai karatun alqur'ani ba al-azkarul muqayyada kamar yanzu a cikin turkuhu kaga ai an faɗi abin da zaka faɗa tasbihi ake so kai haka da kai sujada tasbihi ake so kai ba daidai lokacin bai kamata kai karatun alqur'ani amma hana cikin karatun alqur'ani yake cewa wal qira'atul mutlaqa afdalu min at-tadhkar al-mutlaqa amma ka karanta alqur'ani kuma wanda yake karatu ne mai yanci ba wanda aka yi masa kai da lokaci ba ya fi kai zikiri wanda yake mai yanci domin karatu alqur'ani shine afdalu min al-zikri kamar yadda muka faɗa wato in kana zaune misali kana son kai wata ibada tsakanin zikiri da karatu alqur'ani to karatu alqur'ani ya fi kai zikiri da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah karatu alqur'ani na gaba da shi da shi ya ya ya kunshi ya da karatu alqur'ani ya kunshi zikirin kuma shi kansa zikirin ne na hannu na zallar zikira wai na da shi kansa alqur'ani zikirin ne saboda kaga a cikin karatun alkur'ani kalmar abin da la ilaha illallah za ta zo tasbihi zai zo duk abubuwan da ake yi a cikin waɗannan za su zo a cikin karatun alkur'ani saboda ka yake da fifiko akan azzikirul mutlaq saboda ka in har a wani lokaci ne da ba wani kai ba kayyade maka irin zikirin da za ka yi ba to ka karanta alkur'ani ya fi اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن shi sai dai idan wani abu ya bujuro bawa wanda zai sanya zikiri da addu'a din su fi masa amfani sama da karatun alkur'ani wato wani abu na iya bujuro bawa sai ya zan a lokacin zikiri ya addu'a ya fi masa amfani sama da kamar misalinsa an yadda fakkara fi zunubi mutum na zaune sai ya tuna zunubbanka sakaci da ya yi wasu ayyuka na wajibi wasu ayyuka da ya kamata a ce ya yi ko wani wanda aka kamata a ce ya kiyaye haƙƙinsa ya ga sakaci da ya yi da haƙƙinsa wani abu da zai ji cewa ya yi wa Allah laifi ya tuno waɗannan abubuwan da ya yi fayyuhdisu zalika lahu taubatan da istighfar wannan ya haifar masa da neman tuba ga Allah da neman istighfar to kaga anan ya tsaya ya yi tuba zuwa ga Allah ya istighfari a daidai lokacin ya fi kawai jawo Qur'ani kama karatu karatun alqur'anin na gaba da abinan abin da kuma tuba to amma a yanzu tun da zunubi ya tuno zunubi ya tuno da ya yi wa Allah laifukan da ya yi wa Allah to a lokacin ya shagaltu da astaghfiruka astaghfirullah astaghfirullah ko atubu ila Allah atubu ila Allah ya fi mata sama da ya dau qur'ani ki karanta saboda a lokacin wani abu ya bujuro wannan abin da ya bujuro sai ya sanya karatun alqur'ani ba sai ya sanya zikirin istighfarin da tuban sai ya sanya shi ya fi amfani gare shi sama da karatun alqur'ani aw arida lahu ma yakhafu adahu min shayatin al ins wal jinn ko kuma wani abu ya guduro masa wanda yake jin tsoron ya cutar da shi cikin shaidanun mutane ko aljanu wato yana cikin wani yanayi da ya samu firgici na cewa akwai wani abu da zai cutar da shi a gurin nan ko dai shaydani cikin aljanu da ba ganin su yake ba ko kuma shaidanu cikin mutane yana tafiya cikin duhu cikin tsoro so haka sai ya buƙaci addu'a wacce zai kare kansa daga waɗannan shaidanu to a lokacin ya shagalta da askar ɗin da ake yi yayin da aka ji tsoro yayin da ake cikin fargaba ya fi masa amfani sama da ya shagalta kawai da karatu alƙur'ani saboda a lokacin wani abu ne wanda ya buduro wanda a lokacin yake da buƙatar wannan shine yace fa ya adila ila al-azkari wad-da'awati allati tuhsinuhu wa tahutuhu za ka sai ya koma zuwa ga yin zikiri da addu'o'i waɗanda za su katange shi su kare shi wato maimakon ya ci gaba da kasan ƙorani sai ya tuno addu'o'i wanda ya kamata ya yi a uzu bi kalimatin min shari ma khalaq uzu bi kalimatin min kulli shaytanin wa wa min kulli ainin lamma lokacin sai ta faɗa domin Allah wata ala ya tsare shi daga daga abin da yake tsoron ya cutar da shi saura kaga anan wani hali ne ya bujuro wa bawa wanda ya sanya zikiri ko addu'a ta fifita akan karatun alkur'ani amma ba fifi ko mutulaki ba fifi ko ne wanda ya takaita a daidai lokacin da zara ya fita daga wannan to falalar karatun alkur'ani kuma za ta dawo وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها ما ليتي هكذا yana iya bujirowa ba wata bukata ta larura ta iya bujirowa ba wanda idan ya bar ya fasa roƙon Allah wanda biyan bukatar wannan ya shagalta da karatu ko zikiri to zuciyarsa ma ba zai tara hankalinsa guri ɗaya ba in zai dau ma wannan bukata ce kawai ba zai tara hankalinsa ba akan zikirin da yake kukaratan alkur'ani to a lokacin ya koma ya ta addu'a ya roƙi Allah biyan buƙatar na tashi ta larura ta bi akan ya ɗauki alkur'ani kawai na karantawa ko da zai karanta alkuranin to zai yi ne dai ya zama tawassuli zuwa ga addu'ar da zai yi na biyan buƙata an gane wato anan wani hali ne na matsi ya bujiro masa wanda yake son ya roƙi Allah ya ya kwaranye masa ko ya sa masa tallafi da agaji cikin wannan hali to kaga a nan ko da ya ɗau alƙur'ani yana karanta hankalinsa ba a natsaye ke ba ba zai tara hankalinsa ba ko da zauna yana subhanallah subhanallah hankalinsa ba zai san ma mai su ba zuciyarsa ba za ta halarto ba amma da zarar ya zo buƙatar biyan buƙatarsa ne addu'a roƙon Allah don biyan bukatar su to a lokacin gaba daya zuciyarsa zai tattaro ta koma ga Allah to kaga abinda za ka yi ka tattaro zuciyarsa gaba daya ta koma ga Allah ya fi falala a kan abin da za ka yi zuciyarka tana tana can ta yi nisa ba ta tare da abin da kake ambata to shine malam ya ce wa aiza akbala ala su'aliha amma idan ya koma yana tambayar wato yana roƙon Allah buƙatar nan tashi wa du'a wa du'a ilaha yana roƙon Allah ya biya masa buƙatar ijtama qalbuhu kulluhu ala Allah sai gaba ɗin tattara zuciyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala zuciyarsa sai ta sai ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya to kaga anan wannan yanayin na ambatan Allah na roƙon Allah ya biya mata wannan bukata da zai sa zuciyar shi gaba daya ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mata sama da yayi zikiri ko karatun da zuciyarsa ba ta tare da abin da yake faɗa an fahimci wannan shine yace wa ahdatha lahu tadarruan wa khushu'an wa ibtihalan wannan a roƙon Allah da zai yi ya marerece sai ya haifan masa da ƙasƙantar da kai da ƙanƙantar da zuciya da kuma marerecewa gaban Allah wannan ƙanƙantar da kan da zuciyar da marerecewa da zai yi ba ƙaramin daraja ba ce kuma gurin Allah ya samu Allah wani wataala na so gabawansa yana roƙonsa cikin wannan yanayi rabbakum tadarruan don khifatan wa khufiya to ku roƙi Allah cikin kankantar da kai ku roƙi Allah cikin kankantar da kai saka kankantar da kai din nan wani wani matsayi ne zai yake karawa bawa a yayin da yake da yake addu'a to idan ya kasance addu'ar a lokacin abinda za ta sa maka kenan to yin ta saboda wacce bukatar ta matsuwa da yake ciki ya fi shagalta da abinda zuciyarsa ba za ta ba za ta haɗu guri guda ba فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحاله هذه انفع wannan mutum ya shagaltu yana yiwa ya shagaltu da addu'a irin wannan lokaci a irin wannan hali ya bi masa amfani wa'inkana in kana kullu min alqira'ati wa dhikri afdala wa a'zama ajran koda kuwa cewa karatun al'kur'ani da ammatan Allah sun fi girman lada sun fi falala sun fi girman lada a wurin Allah sama da addu'a wanda ita ce roƙon bukata biyan bukata to amma a nan wani abu ya bujuro wanda zai sa roƙon Allah biyan bukata din ya fi ya fi masa amfani sama da abin karatun da kuma zikirin to shine mala yace wa hadha babun nafi'un yahtaju ila fiqh nafsi shi wannan babi ne mai amfani kwarai da gaske yana buƙatar cikakken fahimta yana buƙatar mutum ya zama cikakkiyar fahimta وفرقانا بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة zai bambance tsakanin falalar abu a karan kansa shi karan kansa aka ɗauke shi falalarsa da kuma falalarsa da take bujurowa yana da falala ga iya inda take amma akwai lokaci wani abu da zai bujuro wanda zai ƙara masa falala kuma ta wuce wacce take tashi ta ainihi saboda wani abu da ya bujuro wanda ya bashi wannan matsayi ce fayota kullu zai haƙƙin fayota kullu zai haƙƙin haƙƙahu don haka sai a ba wa kowane abu haƙƙinsa wa yi za a kullu shai'in mawuzi'ahu kowane abu a sa shi a mahallinsa da wani tartibul aulawiyat ko kuma ma'arifatu maratibul a'mal wani abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske a gurin bawa mumini galibi sai ka ga mutum ya shagalta da abin da ba shi ne aula a haƙƙinsa ba akwai abin da ya fi zama aula a haƙƙinsa amma sai ya bashi mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi ya bashi ilimi wanda zai iya amfanar da al'umma da iliminsa to aula a haƙƙinsa abin da ya fi martaba ya fi daraja a haƙƙinsa shine bayar da wani ilimi da karantar da ilimi ya fi masa amfani sama da ya je ya kulla kansa a gida ko ya ta zikiri ya ta ibada yi ta salloli ba ya shiga cikin jama'a na'am karatun alkur'ani da salloli da waye suna da falala to amma shi a haƙƙinsa fitowa ya karanta da al'umma ya fi masa falala saboda abinda Allah yake bance shi da shi na ilimi shi yasa akwai sanda imam malik yana tare da ɗalibanta sai aka kira sallah sai wasu suka tashi suka kama nafi yana ba su darasi sai suka kama na filfilu sai yake cewa wannan da suke bari zuwa ga wancan wannan da suke bari ya fi musu afdalu min allazi yaqumuna laha wannan da suka bari karatun ya fi musu sama da abin da suka tashi nan a matsayin su na ɗaliban ilimi su tsaya su saurari karatun ya fi su gudu wannan nafilar saboda wannan nafilar iyakar ta iyanan ya yi bai ma sani ba a karɓa ba a karɓa ba allahu adam tunda bawa yana bautar Allah ne tsakanin raja'i wal khawf raja'i wal khawf yana fata yana sa rai Allah ya karba kuma yana tsoro kada kowane abu ya buzuro cikin ibadar da Allah ya karbe ta Da'una na ragaban wa rahaban suna bauta mana tare da kwadayi kuma da tsoro wani bawan Allah yana cewa da ya san da yana da tabbacin Allah ya karbi sujjada daya da yayi to da ya yi farin ciki ba ya ce saboda mai saboda Allah ya ce inda ma ya takabbalu Allah mai da mutane Allah yana karɓa daga masu tsoron Allah to in har an karɓi wannan da su a kenan na cikin masu tsoron Allah kaga ya samu wata shaida kenan fama ina yake da wannan tabbacin ba yanci allazina yu'tuna ma A ta wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un su ne waɗanda suke aikata abinda suke aikata amma zukatansu na tsoro suna raurawa suna tsoro ba wai laifi suke ba sallah suke azumi suke alheri suke amma ko ce suke da tsoro sauraka abinda za ka yi din can ba ka da tabbas ma an karba ko da dai kyakkyawan fata ba a so ka cire rai ka ce kwata-kwata ba a karba ba amma dai kuma kana tsoron kada ko wani abu ya budo wanda sa Allah bai karba aikin naka ba shi yasa bawa baya takaitawa a cikin aikin alkhairi dan bai san me zai shigar da shi aljanna ba bai san wani aikin ne cikin ayyukansa zai zama sanadiyar shigar sa aljanna kada ka ce jiya nayi kaza ai shekaran jiya ma nayi yau kuma a zo a ce kaza baka san cikin su wanne ne zai shigar da kai aljanna ba ba baka cewa jiya ba baka san na jiya nan ya yake a gurin Allah ba wani matsayi yake a gurin Allah wataƙila wani abu aka tushe maka da shi can kayi wani laifi wannan aikin da kai ya dan zama makwafin wannan amma baka samu har yanzu abinda baka cika har yanzu sharuɗin da ake bukata sai yasa akwai akwai akwai akwai akwai gidadanci na na addini mai yawa ga mutumin da zai shigo wai dan ya ga liman yayi sujjada ya tafi sujjada sai ya tsaya kire wai ai tunda in yayi wannan sujjadan ma ya tafi duk ba za a lissafa mu ba ka shi ba zai wasting time ɗinsa ba sai sai kirere wai yana jiran sai an gama duk abin da ake addabo sannan sai kan ba saboda waccan ai ba a lissafa ma bai san cewa watakila wannan sujjada da ya riska a lokacin ita ce ma za ta zama sanadiyar a ake bai sani ba bai sani ba ta annabi ce la ta hatiran min al-ma'ruf shay'an kada ka rena aikin alheri ko min kakkare na shi baka san me zai sa Allah maka gafara kuna tuna faruwar da ta gakare yana lullage saboda shi kishi ta ɗebi ruwa ta bashi ya sha aka gafarta masa ta san cewa wannan zai zai zama sanadiyar na gafara ba ta sani ba ana ga wani aiki ne kare fa kare kare in mutum ba za a zage shi aka ce kare to a zaman ci masa to wannan karan shi ta bawa ruwa Allah ya gafata mata kuma karo ce ko ba ka san mai wani aiki ne za ka yi Allah karba wata kuma ta rufe magi ta hana ta fita ta nemi abinci ba ta kuma ba ta abinci ba har ta mutu aka jefa ta wuta a sabi ne haka yi zaton cewa magi magi za ta sa ta sani ba so aikin alkhairi ta kare na shakala aikin laifi aikin mu kuma ta kare na shi to a shahid a sanya tartibul aulawiyya imam malik ya gansu suna barin gurin da ake karatu kuma ya tabbata wannan da suka tafi ba su saurara ba ya tafi kenan ba za a dawo baya ba saboda su ba a dawo baya ba saboda su saboda akwai takaici daga ɗalibin ilimi wanda shi ya sanya kansa a hanyar ilimi amma harkar abinda zai amfana ita yake wata gine da ita sai ka ji shi yana can yana wasu abubuwa na shirme wanda ya bar kuma wannan da shi ya fi masa amfani shi ne imam malik yake cewa wanda zai ya kumuna an hukairu minan da ya kumuna ilaiha wannan da suke tashi su bari suna tafiya wai su su nafila to ya fi alkhairi sama da abin da suke yi to kaga ashe idan Allah ya ba mutum ilimi al'ahammu abin da ya fi haƙƙinsa shi ne fito ya karanta shi ya sa imamu malik a tarjamarsa kamar yadda zahabi ke cewa ba a san shi da yawan ba za ka ji a tarjamar imamu malik imamu daril hijira ba za ka ji an ce yana yawan salloli ba ko na fulfi ko azumi ko waye ba a san shi da wannan ba amma mai ɗaukaka darajarsa da matsayinsa ilimin da ya abin nan har kullum ambatansa ake ana masa addu'a har kullum abin da ya bari na ilimin nan ana amfana da shi kuma haka za a ci gaba har kiyama ta tashi miliyoyin mutane da Allah ya halitta sun zamanin har zuwa har gobe kuma ana murar ilimin to da na fulu ya tsaya yin iya nafilar da ya mutu shi ke nan fata tsaya idan ma da al'abdun kafa amalu shi ke nan fata tsaya amma ilimin da ya bayar har gobe har gobe ana amfana da shi to haka nan idan mutum mai wadata ne mai wadata ne fitar da dukiyarsa ya yi aikin alkhairi ya taimaki al'umma ya taimaki addininsa ya taimaki yan ya fi masa sama da a ce kullum azumin litinin da abin amma kuma aikin alheri yana ja da baya saboda a haƙƙinsa wannan shi ya fi shi yasa zamu ga an soshin annabi sallallahu alaihi wasallam suke sha bamban mutane daban-daban kowa zai tambaye shi ayyul a'mali khair wani aiki ne yafi a gurin Allah wani annabi sallallahu alaihi wasallam dube shi ga mai wadaci ne ce a tut'i mat'am da zai kaba mutane a saboda yana abin da zai basu wani kuma karfa ne annabi ce al-jihadu fi sabilillah saboda karfa ne kowanne a sallallahu sanar sai dora shi a hanyar da tafi dacewa da yanayin su to sanin wannan yana buƙatar ya sanin maratibul amal ka san matakai matakai na ayyuka ka san a wannan marar da ya fi kamata da kai a marar wannan da fi kamata da kai a lokacin da ake yunwa to ka taimakawa talakawa da suke goku ya musu umara mutane na wahala suna mutuwa ka ce ku zo biya muku umara kaga anan bai duba me ya kamata ba ba daidai wannan lokacin abincin da zaka bashi ya fi maka ya fi ya fi ya fi ka biya masa ka biya masa hajji ko ka biya masa umara to sai kaga wani ya kira talaka bai da gidan zama bai da wani jarin a zo a gani ga 'ya'ya ga iyali amma sai ce ya biya masa hajji to ka ba shi jarin wani. ya juya wata rana shi sai ya je hajji kuma ya biya mu to wani sai ka ga idan da a ce shi wannan talakan zai ce a ni dai a ba ni kudin sai zanzage shi ce ba zai ba shi ba saboda bai san bai ba ya da fiqhu nas wanda ibn abuna yake ba ya da fiqhu nas babu fahimtar maratibul a'mal a gurinsa saboda haka kowane abu yana tafiya ne da lokacinsa da yanayinsa sai ya ɗauki falala sosai fiye da fiye da yadda yake a da shi ne mala ya ce falil aini mawuzeun walil rijili mawuzeun walil ma'i mawuzeun walil lahmi mawuzeun komai yana da mahallinsa ce ido yana da mahallinsa kafa tana da mahallinta akwai abin da nan ake amfani da ido wajen ka gani ka karanta ka ga launi ka gane kiyasin da kiyasin abu kafa tana da amfanin ta wajen tafiye-tafiye wuri ruwa akwai da za ka tashi akwai da za ka zuba ruwa akwai da ba ruwa za ka ba, ko yadda za ka aje nama abin da ake aje ruwa ba na ake aje nama ba inda ake aje nama ba na ake aje ruwa ba akwai inda ruwa ake bukata akwai inda kuma nama ake bukata wa hifdul maratib huwa min tamam al hikmati allati hiya nizam al amr to ka kiyaye waɗannan matakai na abubuwa kowanne ka sashi a mahallin yana daga cikin cikar hikima wanda ita ce tsarin umarni da hannu to shi ta ce tsarin musuluncin gaba musuluncin gaba umarni ne da hannu yi to sanin matakan kowane abu ka san matakinsa ka aje shi a matakinsa yana daga cikin tsarin da yake yana daga cikin hikimar da ce cikin tsarin umarni da hajji wato tsarin musulunci gaba da ya ce wallahu ta'ala muwafiq Allah shi ne mai ba da bandakatar ba da ya ce wa haka na sabon wal ushnan an fa'o da fi waktin haka nan sabulu da ruwan kumfa ruwan omo al'ushnan ita ce da suke amfani da ita wajen wajen wannan kamar omo yadda muke amfani da omo haka suke amfani da ita wajen wanke wanke tana kumfa ana wanke abin ba ya wuce ce to amfani da abin nan sabulu da ruwan omo ko ruwan kumfa an fa'u da saurin ya fi yi wa tufa amfani a wani lokaci والتجمير وماء الورد أنفأ له في وقته masa turaren ƙanshi turaren wuta ko ruwan wardi turaren wardi ya fi masa amfani a wani lokaci akwai lokacin da tufafi ruwa suke bukata da sabulu yayin da suke datti ba turare suke bukata ba in an wanke su sun fita kyal to kuma a lokacin turare suke bukata to ba za ka zo kayan ka sun yi duku duku ba kuma ka samu turare mai tsada kana fi samu kaga za a ce ah, wani wani ya samu da kuwa eh? ko kuma kayan ka ah, wato sun fita fes a ganga ka samu sabulu da omo da waye kana wanke to wannan ko wani abu ya sha kowanne da lokacinsa kowanne akwai amfaninsa amfanin a wannan abu a lokacin wannan ba zai amfani ba wannan ba amfani a lokacin wannan ba zai amfani ba Shi shine yace wa qultu li shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala yawma wata rana na gaya wa malami na ibn qayyim shine shaykh al-islam ibn taymiyyah Na ce da shi so ila ba'd ahli al-ilm an tambaye wanda cikin malamai shine ibn al-jawzi wanda ke cikin sirr alamin dubala da tabaqat zai rusa bakatun hanabila na ibn rajab shi an tambayi wata rana an tambayi ibn jauzi ayyuma an fa'ulil abdi me ya fi wa bawa amfani me ya fi amfani ga a tasbihu ya rika tasbihi aw istighfar ko ya rika istighfari tasbihi shine subhanallah subhanallah subhanallah ko ko kuma ya rika astaghfirullah wanne ya fi amfani tambayar da aka yi ibn an tambaye shi wadda ya amfani fakada sai ce iza kanar tsawo na kiyan falbakoro wa ƙa'urwar da amfani ya ce idan tufar tsabtatacciya ce idan tufar tsabtatacciya take to turaren wuta da ruwan turaren wardi shi ya fi mata amfani ga wanda ta faka ta yi ta fita to a lokacin abinda zai fi mata amfani shi ne ka sa mata turare da kuma za ta yi ƙanshi ya ce wa in kana da nisan in kuma tufar na da datti fasabulu walma'ul ha to a amfani a sa mata sabulu da ruwan zafi amfa'ulahu ya fi mata ya fi wa tufar amfani wato ana yana so ya ce maka idan mutum ba laifuffuka ne da shi fili ba ya yi ta tasbihi ya yi ta tasbihi idan kuma yana da laifi yana da zunubai shi ma ya san abubuwan da ya ta aika aika da ya ta yi to a lokacin da ya yi istighfari shi ya fi mata in ya san baya da wasu laifuffuka to ya yi ta tasbihi in kuma ya san yana da laifuka to ta neman gafara mai laifukan nan shine mai rigar da suke da zarti kaga shine zai ta gifari marar laifukan nan kuma shine wanda rigarsa take kalkal to sai ta tasbi to shine faqala li sai da ya abinda ibn qayyim ya gaya wa ibn taymiya ce ga abinda aka tambaye wani malami da abinda ce sai ibnu taymiya ya ce fa kaifa wa siyabu la tazalu ta, to yaya kuma idan rigar koyaushe cikin da ke ma'ana kullum koyaushe cikin da ke ba wani lokacin da za ka ce kai kalkal kake ba ba ka da laifi a wurin Allah babu da adam a cikin abin da kaga ashe ba wani lokacin da ba ka buƙaci istighfari ba waɗanda suke kalkal din ma suna istighfari a dan sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi kalkal tsabtar zuci tun yana shekara shekara shekara shida yana shekara hudu kai aka cire masar aka cire rabon shekar da rabon shekar baya da wani nasibi tare da asalar tun yana tare amma duk da haka Allah kuma ya ce da shi ya gafarta masa ma kowane zunubi ma da wanda yake wanda bai ba inda ba zai yi Allah ya ci tuna ba ya ba to amma duk da haka mun je yadda Abdullahi dan Umar yake gaya mana cewa duk inda ya zauna sai sun lissafa yana safiruka wasu da ilai safiruka wa atubu ilai yana faɗar haka sau ɗari ko fiye yana neman gafara Allah da tuba zuwa ga Allah sau ɗari ko saba'in sau saba'in ko ɗari duk da cikin zauna da zai tashi ba sai an ji shi ya ka duk da wannan tsaftar da yake da ita to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka wane ne kuma zai ce shi kalkale ba baya buƙatar neman gafara shi shi ya gama yin abin da ake su kawai yana jiran ranar biya ne a yi lissafi a biya shi a yi lissafi a biya shi kaga haka ya shar'anta wa al'ummarsa da aka Allah ya ba da tarbiyya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma sanya dukkan wani aiki ba da kai bayan ka gama aikin lada din aikin da Allah yake so شوف عشان تأتي في اسم هذا فدوب عدد سلم سلم على مثلا سوى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ما سيخل في دين الله افواجا فصبح بحمد ربك واسمه نعم قال لك إذا نصر الله تقول تعالى من سلمه في المكة سلمت يشد مكة ورأيت الناس يخلون في دين الله أفواجا، تلقى متعدي سنة شباع الدين قال لك دولو دولو سبح بحمد ربك ايه تسبيه تعالى بقول ربنا واستغفره كان يوم ده إيه قال الله يقبل كيش ده دوكمين ايه تسبيه كوين يوم ده قال شيء ساعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي عائشة سيئة أول القرآن وإلى يعني هكذا ندعني فسر أي كم وجه أمرني أكبر عائشة kaga ya yi shekara ashirin da uku da aikin allah ba abin da yake ba da ne ba rana cikin kira yake zuwa ga allah da gyara zukatan mutane da dawo da sukan hanya kawar da barna tabbatar da daidai ya shekara ashirin da uku ya zama isar da sako allah ce ya isar to bayan ya gama wata aikin duka ko bai ya ce ka tsantsan ya ka ce to kai ta tasbi kuma kana neman gafara kai ta tasbi kana neman gafara wato ba a ce shi kenan ka gama ba shi kenan ne ka kai abin da kake so a ta tasbi kana neman gafara ka duba aikin hajji aikin hajji shine aikin da Allah subhanahu wataala a filin alfa yake alfahari da bayan sa masu kaiwa alfa har ya gaya wa mala'iku ce ku duba bayan yana musu alfahari da sa. ga sunan sun zo buzu-buzu da su sun yi butu-butu da su ba komai suke nufi ba sai neman yarda ta mu shaida na gafarta musu amma duk da haka bayan an gama tsayo arfa Allah ce kun ma fi zubin haifu a faɗin nan sannan ku gangaro bayan da mutane su to ku ne kuma gafara Allah kada ka ji an ce Allah ya gafarta ma wanda ya tsayo arfa ka shafa'a ka ce to tunda an gafarta mu shi ke a Allah ce ka nemi gafara don baka sani ba kana ciki ko baka ciki Allahu alam ka nemi gafarar Allah Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana bayan Allah na kwarai kanu qalilan min al-layli ma yahja'un yace wa bil ashari kuma ya san yau kaɗan ɗan kaɗan suke bacci da dare wato ɗan lokacin da suke bacci da dare ɗan lokaci kaɗan duk suna yin sani a cikin bautar Allah dalilan min al-layli ma yahjaru amma wa bil ashari da zarar asuba ta matso sai suka gani man gafara ba za su roƙi cewa su kwana suna bautar Allah ba sai kuma su ta neman Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ba sa fitar da tsammanin cewa sun yi wa watakila a cikin aikin nasu annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah farkon abin da yake fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau in ya gama sallah kaga aiki ba da ne yana gama kafin ya fara komai da yana farar Allah to kaga ashe bawa bawa na lokaci da ba zai zauna ba ya neman gafarar Allah shi yasa ibnu taymiya ce kaifa fa kaifa wasiyabu la tazalu min nisa to ta yaya idan tufar kowane lokaci cikin da ke shi yasa za mu ga umarnin Allah su wani wata ya cewa astaghfiru sun mace tubu shi ku da gafara ubangijin ku da tuba zuwa ga shi neman gafara da tuba zuwa ga Allah su hana wata subhanahu ya ce cewa min hazar bab yana daga cikin wannan babi to babin sanin maratibul a'mal matakan ayyuka akwai aiki akwai abin da za a falalarsa to amma a wani lokaci kuma sai wani abu ya bujuro wanda bai kai shi falala ba sai kuma ya fi zama dacewa a gurin ya fi dacewa a gurin shi anna surata qul huwallahu ahad suratu qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth alquran nabi ya ce tana daidai da sulusin alqur'ani ɗaya bisa uku na alqur'ani wanda ita ce falalar da aka fada annabi ya faɗa. akan wannan ibn taymiya alaihi rahmatullah yana da littafi ka tokam zai wajen shafi 200 da wani abu akan wannan hadisi akan qul huwallahu ta'ala thuluthul qur'an sharhin sa da bayanin malamai akan ce to wa ma'a hada duk da cewa qul huwallahu ta'ala thuluthul qur'an fala ta kuma makaba ayatul mawari ba ta zama ba ta iya tsayewa matsayin ayoyin rabon gado ba akwai ayoyin rabon gado yusikum wallahu fi auladikum ayoyin rabon gado akwai lokacin da su ake bukata don ka hada cikin ruwan lawa ana rabon gado ka zo da ruwan lawa ana ta sassan kada ya shi ta adina thuluth alquran wa talaq ba ta za ta tsaya a matsayin ayoyin da suke magana kunje kuncin saki ba wal khuli ko kunje kuncin khuli wal idad ko kunje kuncin idda iddodi na mata iddar wanda mijin da ya mutu ko wacce aka sake ta wa nahwiha da ire-iren wannan bal hadhihi al-ayatu fi waqtiha waɗannan ayoyin gado ayoyin saki ayoyin idda a lokacin bukatar su wa inda al-hajat ilaiha a lokacin da ake bukatar su anfa'u min sun fi amfani sama da karanta suratul in an zo ana batun rabon gado ko ana batun kunce-kuncen kisa abin nan saki sauran hukunce-hukunce ayoyin da ake bukata a lokacin su ne ayoyin da suka yi magana a kan wannan ba kulwar lawan ba duk da cewa annabi ya ce ta'adilu sulusar qur'an kaga kaga ashe mutum ba zai zo ce tun da an ce ta'adilu sulusar qur'an ni shi kenan zan tsaya iya ka iya kulwar lawan zan karanta ta sau uku na yi sauka eh, kowanne a matsayin da matsayin ashirin don ka za yi sauka don haka ni ku banni maganar hadda ma tabbata su ba gashi an ce da su na qur'ani to kaga kowa zai tsaya a haka to duk kaga musulunci za a zo a rasa shi kowa ya tsaya kowa ka taba shi kurwan lahu kawai yake da ita to kaga duk wannan bayanin ba zai samu ba saboda kowanne a lokacin bukatar ta shi ya amfani yace walamma kanat as-salatu saboda kasancewar sallah mushtamilatan ala alqira'ati wadh-dhikri wad-du'a ta kunshi karatun ta kunshi karatun alqur'ani ta kunshi zikiri ta kunshi addu'a sallah duk ta kunshi waɗannan abubuwa kamar da muka faɗa a karatun da ya gabata wa hiya jami'atu li ajza'il ubudiyyah ala atabbil wujuhi kuma ta hada dukkan sassa na ibada na nuna bauta ga Allah subhanahu wataala cikakkiyar hadawa saboda ka bautar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala akwai shi a sallah bautar ruku'u akwai ta a sallah bautar sujjada akwai ta a sallah bautar zama akwai ta a sallah wannan halaye su ne hal dan adam yake ko yana tsaye ko yana koyar ko ya sujjada ko ya zauna to dukkan waɗannan ahwal din akwai su a cikin sallah ta hada dukkan waɗannan ta hada karatun alqur'ani ta hada tasbihi tasbiri da tahmidi da tasbihi da tahlili da akwai a ciki sannan kuma akwai addu'a a ciki sauraka babu abin da babu a cikin sallah duk ta haɗa waɗannan abubuwan da ake magana a kansu kana afdala min kulli min alqira'ati wa dhikri wa du'a bi mufradi da ka sai ta zanta fi falala sama da karatun alqur'ani shi kadai ta fi falala sama da zikiri shi kadai ta fi falala sama da addu'a ita kadai saboda in ka yi ta to ka yi duka waɗannan abubuwa wanda zai tashi cikin dare ta karatun alkur'ani har gefen asuba da wanda zai tashi ya yi sallah har gefen asuba Ba mu shakka wanda ya sallah ya fi yana gaba da shi a zahiri yana gaba da shi saboda saboda shi ya yi abin da ya yi kuma da ƙari ya yi karatu alƙur'anin kuma ya yi wasu abubuwa da shi wanda mai karatu alƙur'anin bai yi ba saboda ka tana gaba saboda ka ga sallah kenan ita ce farko sai karatun alkur'ani sai zikiri sai addu'a addu'a ana nufin roƙo ka roƙi Allah wata ya yace li jami'a ka kulli saboda duk ta tattaro waɗannan abubuwan duka ma ta yi al'aza'i tare da kuma bautar da gabobi suke yi sauran magabobi mai karatu alkur'ani tabbas harshen sa yana bauta domin ce ke fikiri zuciyarsa tana tadabburi wanda ma bauta ce tana tadabburin ma'anonin alkur'ani da ke karantawa in har ma ya san me ke karantawa to amma a sallah sauran gabobin su ma za su da wajen bautar Allah sauran kaga ashe sallah ta kunshi abinda karatun alkur'ani shi kadai bai kunsa ba mala yace fa hadha aslun nafi'un jiddan yace to wannan wato ka'ida ce mai amfani kwarai da gaske asali ne tushe ne da yake da amfani mutum ya san shi yuftahu lil 'abdi bihi babu ma'rifati maratib al-a'mali wa tanziliha manazila wa tanziliha manazilaha ce da wannan za a bude bawa kofar sanin matakai matakai na ayyuka da kuma saukar da kowane aiki a matsayinsa kowane aiki ya ajiye shi a matsayinsa liyalla ya shagila bi mafduliha an fadliha kada ya zo shagala da abin da ba shi ya fi falala ba ya bar wanda ya fi falala to ya san cewa abin da ya fi falala akwai lokacin da kuma wani zai fi shi falala a sa ko kuma a haƙƙin lokacin da yake ciki a sa ko a haƙƙin lokacin da yake ciki to ya san wannan saboda haka ya riƙa yin wannan ya yi wannan kada ya zo ya bar abin da shi ya fi falala shi ya fi a haƙƙinsa ya je yana yin wani abin da shi kuma shi ne ƙasa da wannan to ko da zai samu lada to ya rage wa kansa matsayin da zai samu da a ce ya kula da wannan matakan ya kula da waɗannan matakan fa yarbahu alayhi iblis fadl alladhi bainahuma sai ya bari iblis ya riba ce masa falan da suke tsakanin yayin da iblis da iblis matakai matakai yake biyo bawa ba mataki ɗaya ba kamar da yake sun mala'ata yana mun bai da aidihi mun khalfi mu an aimani mu an shama'ilu ko da yana cewa zai ta bullo maka tanan tanan tanan tanan ko abin da zai bullo wa bawa da shi shine ya bullo masa ta hanyar shirka ta hanyar kafirci ita zuga shi har yadda zai zama zai zai yi kafirci in bai yi nasara ba sai bullo masa ta hanyar bid'a yadda zai jefa masa bid'a jefa cikin bid'a in bai nasara ba sai kuma wata hanyar ma'asiya saban Allah saban Allah ma ta hanyar kaba'i to ta hanyar sa shi aikata wata kabira manya daga cikin manya manyan saban Allah al gas, zina ko kisan kai ko sata damfara in ya kasa yin cin nasara a kan kaba'ir sai biyo masa kuma ta hanyar kaba'ir sai nuna masa yan sagira mana mai to a yan sagira ce in tattali ko kaba'ir ma ta nan a dukkan fir'aun sai ya a tun da dai ba ta kabirar ita sagirar ana bukatar karɓe ina a samu abin da za a kankare maka ai sallah tana kankarewa yi yana kankarewa sai ta ba shi dubu to ita kuma sagira ita da taruwa kabila ke gaba الصغيرة بعد إسراف كبيرة in ya gaba ci nasara a nan ba to sai ya biyo masa ta hanyar aikata makaruhi haka abinda aka ce makaruhi da to ba yin ka barin ka ba lada ba ba ba lai to shi kuma ai shiga cikin makruhat kofa ce da za ta kai ka zuwa kuma shiga da abin da aka ce ka buje shi to kan kar ka matsa kusa da shi wata rana sai ka fada الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرعى حول فيما يوشك ان يقع فيه saboda daga fara makaroni to wata rana ko za a fara cikin haram to in ya samun nasara Kan ya aikata abin da ke haram karara to sai ya zo ya ta masa da cewa rika aikata makaruha in ya kasa samun nasara a nan to sai ya zo ya sa shi ɗaukan marzuha in an so aka ce matsala malamai sun yi saɓani wannan amma ga wanda ya fi shi ya duba wanda aka ce ba shi din ya fi ba sai ce shi zai ai ya fi sauki sauki to sai ya shiga shi ke na komai a ɗau mai sauƙi a ɗau mai sauƙi <laughs> sai shaidan ya buɗe masa ƙofar a ɗau mai sauƙi malamai sun yi bayanin sun ce ga wannan magana ga wannan amma wancan magana ba ta da dalili mai ƙarfi amma ga inda dalili mai ƙarfi ke to shi kawai saboda wancan ta fi zama daidai da su su ce ya tafi gobe ma haka jin ma haka to kuma ƙofa ce da za ta buɗe shi ba sai ya fara kuma taka wancan tsanin a hankali a hankali ba ya sa ba sai a can kololuwar tsari na shaidan to idan ya kasa cin nasara a nan to sai ya dawo a kan barin alfazin ilal mafdud kamar ana a ce ga abu kaza ana so a yi wannan ma ana so amma an fi san kaza to shi sai ya ɗau wanda ba shi aka sama. sai rika daukan wanda bai kai mai ba mai abin da tsalbaci kaga shi dan ya ci riba shine wanda irin tsayin yake cewa tazarar da take tsakanin wannan aikin da wannan sai shi ɗan ya riba ce shi a nan ya dai samu wani abu na sa ka kai kaza ka na sa ka kai kaza ka na to na dai ci riba da kai da kai wancan ɗin ai gaba za ka tsara ai akalla dai na ɗan yi ƙasa da kai shi ne abin da ibn qayyim ke cewa sai ya ci ribar ɗan dan ranar da take tsakanin wannan aikin da wannan aikin dukkanin su aikin alkhairi ne amma wancan ya fi wannan to sai su sanya ta sa shi yana ɗaukar da ƙasa shi kuma wannan ranar da take ɗan tsakanin ta ce ribar ta da ya ga ya kasa tura shi can to duk wanda ba bai ci nasara ba sai zo ya sa shi al-ishtighal bil mubahat Zai fara shagaltar da shi da abin da yake mubah abu ne asalin sa halal ne halal ne ka yi to amma halal al-mubah in yayi yawa to yana yana ya mutum zuwa ga da abin da ba kamar abin da ya shafi abinci ko sutura ko abin hawa ko mai mubah ne ka sa sitar da kake so Mu mubah ne ka sa ka ci abinci da kake to amma in ka kai matsa wato ka matsa kai sosai wajen aikata mu ba din sai ka shiga wani hali ko dai na ɗan jiji da kai ko rena wasu kana ganin kai ka karfin abu kaza ko kushe wani abin da Allah subhanahu wataala ya sanya ni'ima ce kai ka rika kushe shi wani duk laifi ne to daga al-iqtar bil mubahat kuma har ila al-iqtar bil mu muqassir kan yana sa zuciya ta kike shi san duniya kuma ya yi ta kankama a cikin ta to in ya kasa cin nasara duk waɗannan matakan sai ya zo kowannen da ya saka sau shaidan yadda ya gaya wa Allah cewa sai na kullo musu ta ko'ina wala ta jiru a farar mashaki to shi ne malar yake cewa wa haza ya hata ila ma'arifati babu ko na ban nan ba ko wa in kana zalika ya ce fayarbahu alai iblis al-fadl alladhi bainahuma sai iblis ya ciri bar ranar da take tsakanin wannan aikin da wannan aw yanzuru ila fadliha fayashtaghilu bihi an mafdulha wa in kana zalika waqtahu ko ya duba abin da yafi falala sai ya shagala da shi ya bar abin da bai kai shi falala ba amma kuma abin da bai kai falala ba lokacin sa ne an gane kamar da muka yi magana mai kuɗi ko mai ilimi ya shagala da abin da yana da falala amma ko ba lokacinsa ba ne maimakon yi abin da shi ne lokacinsa sai ya bar shi ya abin da ba shi ne lokacinsa ba fata kutu ho masu zata hukun kulliya sai rasa matsalarsa gaba daya lizanni ya an dashi gara hukun fasili a tsara sawaban wa a zama a jan saboda yana da san cewa ya shagalta da abin da ya fi lada ya fiye zai fi masa yawan lada zai fi masa girman lada wanda ko ba haka ba ne وهذا يحتاج إلى معرفة معرفة بمراتب الأعمال فأقول هنا بقاطع سنة متاكا أيك وتفاوتها da tazarar da suke tsakanin kowace wa maqasidiha da manufofin kowace aiki wa fiqhi wa fiqhin bi amalin minha haqqahu da kuma fiqhu wa fahimtar bawa wa aiki hakkinsa wa zai bi martabatihi da sau da da shi matsayinsa wa tafwidihi lima huwa ahammu minhu da yadda zai iya janye ya karasa abin da yafi masa yafi muhimmanci aw tafwid ma huwa aula minhu afdal ko ya sa ka karasa abin da yake shi daraja kuma shi yafi falala bi imkani tadarukihi wal aud ilayhi saboda yuwar wannan da ka bari din zai yi wannan da kake yi din shi zaka iya yi daga baya amma wancan in riga wuce ya wuce kenan sai ka kama wannan da da za ka iya yin sa ko daga bayan kamar wancan da lokacinsa na in ya wuce ya tafi kenan wa hadal mafdul in fata wannan da aka fi in ya wuce layin la yumkinu tadaruku bai yiwa ka iya dawowa ka yi shi lokacin sa ya riga ya wuce falish tigalu bihi aula don haka ka tsaya ka yi shi ya fi daraja ya fi ya fi lada wa hadha ka tarki qira'ati li radd salami wa tashmit al-a'tish wa in kana al-qur'an afdal wa in kana al-qur'an afdala kamar mutum yana karatun alkur'ani a yi masa sallama to kaga anan abin da ya fi da karatun alkur'ani yana da falala kuma shi ya fi amma ya tsaya ya bi an sa sallamar shi ne daidai an saboda in bai ansa ba shi ke nan wannan ya wuce amma shi karatun qur'ani dan ya dakata ya ansa sallama zai ci gaba da kayansa wa tashmid al-aqis ko wani ya maka yayi atishawa ya ce alhamdulillah wannan yarhamukallah da zaka fada wannan addu'a da zaka yi masa gaishe shi da zaka yi ta addu'a in ya atishawa kana karatun qur'ani ka dakata ka gaya masa shi ya fi sama da ka ci gaba da karatun qur'ani ka ce ai ya fi abin da zan faɗa ba. shi wannan in ya wuce ya wuce kenan amma wannan karatun qur'ani dan ka dakata ka faɗa za ka iya ci gaba daga yadda ka tsora ka tsaya Ya ce yace li annahu yumkinuhu al-ishtighal bi hadha al Don za ka iya yin wannan da kake ganin ba shi ne ya fi ba, ila al fazili, ka koma ka ci gaba da wanda ya fi. بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتت مصلحة رد السلام سابانا إن يا شغلت كوي يا شغلت تكنزل قراءة القرآن يكأنس سلمر تو مصلحة أنس في في بشي مسا وتشميت العطش مصلحة عطش مصلحة جيشي دمي أتشاوى شما نتكو بشي مسا الإمام آه، النووي أشكل كتاب الأذكار لتابع الأذكار يا إما كان أكون مسألة wanda shi ma abin da ya faɗa kenan kana karatun qur'ani wani ya sallama tsaya ka ansa masa akwai waɗanda suke da suke za a ko in yana karatun qur'ani dan kama sallama sai baya harare ka kai baka da hankali ba ka karatun qur'ani <laughs> eh. wa haka za sa'iru al'amali idza tazahamat to haka nan sauran ayyuka duk sanda suka yi hadu suka yi hadu a guri guda to sai ka duba ka ga wanne ne in ka bashi ya tafi kenan ɗayan kuma za ka iya yin koda daga baya sai ka yi wancan da in ka bace ya tafi wannan kuma daga baya sai ka sai ka ci gaba wallahu ta'ala muwaffiq Allah shine mai zama zama ba da gamdakatar Allah kai mana gamdakatar inda muka faɗa da daidai Allah ka ba mu lada na kuskure gobe duk ya ta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa akwai akwai abin ah, akwai matsala